Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu.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 da a ciki yake ce mata na yi alkawarin zan zauna da ke ina tare da ke ko a cikin wani hali kike kuma ba zan taɓa gaya wa kowa wannan ba ko da iyayenmu ba za su ji ba zan yi ta neman magani a najeriya nan in kuma ta kama mu fita ƙasar waje ne za mu je don in sama miki magani domin duk abin da na mallaka na wani ni da ke iyayenmu ba sa jiran komai daga gare ni saboda haka ko zan zauna da wando ɗaya riga ɗaya to zan saki komai na a wajen yi miki magani alhamdulillahi duk abin da nake muradin mallaka daga ya mace na same shi a wajenki kin riga kin gama da ni ta fannin komai da komai yadda nake jin ki a cikin zuciyata kullum haka abun yake sai dai ma in ji son ki da martabaki suna ƙaruwa a tare da ni don haka ke ɗin wani yanki ne a cikin jikina to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ta ce tun da na kwanta kamar an rufe mun baki na ban iya cewa yaya komai ba sai da ya gama maganganun shi sannan ya kwanta a gefe na ni kan ban yi baci ba ko kaɗan ina tunanin wai ni ce nake warin jaɓa. ban sani ba ko shi yayan ya yi bacci to da safe ya dawo daga masallaci sai ya same ni na yi sallah ina addu'o'i na na gaida shi na shiga kicin na haɗa masa abin kari kamar da yadda na saba don yau litinin zai tafi wajen aiki na ɗaura bisa tebur na ringa jin ciyon kai da jiri na san bacci ne da ban yi ba don haka na koma ɗaki na kwanta sai bacci mai nauyi ya ɗauke ni cikin baccin na je yana ce min zan je ofis in dawo zan zo mu je asibiti ko ko ke za ki zo ofis mu ki ɗauke ni mu je idona a rufe na ce a'a kai ka zo ka ɗauke ni dai na ci gaba da bacci na karfe goma yaya yana gida haka ya same ni kamar yadda ya bani ina bacci ya tashe ni safiya ya buki tashi kin shirya ba ke da na ce miki ki shirya zane in dawo ko jikin ne na tashi na yi wanka na shirya yana zaune yana jira na kin karya kuwa ya tambaye ni na girgiza kaina alamar a'a da kanshi ya kwaso min kayan abincin har cikin ɗaki ya ajiye mun. ya haɗa min ti shi kawai na sha ba tare da biredi ko wani abun ba can muka tafi wani asibiti mai zaman kanshi shi ma a wajen aikinsu ne ya tambaya yana son ya ga babban likita shine aka ce masa yana nan wani ƙwararren likita ne a nan asibitin yana aiki ne a asibitin ƙwararru yana da wahalar gani a can amma zai iya ganin sa a asibitin shi sai dai kuɗi wadda muka je ma asibitin nashi aka ce mana ai sai karfe shida na yamma yake zama awa biyu zuwa takwas yake tashi to sai kawai muka buɗe kati muka tafi sai da yamma ina gida ya koma ofis to muna cikin asibitin don anan karfe shidan ta yi mana wanda ga likitan yaya ya yi masa bayani dalla-dalla tun daga lokacin da na fara zazzabi da dare da magana warin da yake ji daga jikina duk dai har ya zuwa yau likita dai ya yi amfani da duk iyawarsa ya yi min bincike kala-kala da tambayoyi gwaje-gwaje kala-kala da aka yi min a yayin binciken nema ya ce ina da sabon ciki na wata ɗaya kacal murna a wajen yaya yusuf har ya kasa ɓoyewa ina ga har ma ya manta da abin da ya kawo mu asibitin ni kan na ji murna a raina sai dai kuma da na tuna matsalar da nake ciki sai na ji ta wata da shi mu yaya kan munna yake ta yi likita kan ya ce shi dai bai ga wani ciwo a tare da ni ba sai dai ya ba mu sati ɗaya mu sake dawowa a ƙare min bincike tun a mota ya yake ta nuna min farin cikin shi da shi ta wajen maganganu ni kan sai bin shi nake da mm ko mm har muka zo gida amina ta buɗe mana ƙofa tana mana sannu da zuwa sama muka hau ni da yaya a falo ya dire mu bisa kujera yana ta surutunsa na munna da farin ciki nima na kusa in zama baba ko safiya haba ummi abin farin ciki ne ba ya same mu ba za ki taya mu munna ba sai a wannan lokacin na ce kai ma ban ga dalilin yin munna taka ba mataka tana maka wari ga kuma ɗanka a cikinta shi ma ko ai kaga warin ya shafe shi kai abin ma ya yi maka yawa ka wari a haifa maka ɗa mai wari sai ya dakatar da ni yana cewa ba na son wannan maganar safiya bayan likita ya ce mana shi bai ga wata cuta a tare da ke ba baki ji san da ya faɗi haka ba ya dai ya ta kwantar mun da hankali da maganganu masu daɗi da sanya zuciya daga nan ya dinga ririta ni ya ƙara ji da ni ga wata kula ta musamman ya nuna min ƙauna mai yawa ya maida ni kamar ƙwai, bai kuma nemi ya auratayya da ni ba sai da muka kwana uku rannan dai ya kasa jurewa ya neme ni ina takin abin amma dai sam bai nuna damuwa ba ya yake sauraro na to sai dai abin jiya na nan warin da yake ji daga gare ni a dolin shi ya haƙura ya banni sai kuma ya kasa ce min komai kamar yana jin nauyi na. bai ce min komai ba ya zubar da yawunsa ya zo ya kwanta shiru na yi ta sake-sake a raina ni dai na san bana wari ban taba jin wani wari a jikina ba to wannan wace irin masifa ce haka ina tunanin ko mu yi kace-kace da juna ya so auren watse duk kowa ma ya huta wata zuciya ta gargaɗe ni da cewa kada ki haka safiya ki dai ƙara haƙuri da safe bayan yaya ya tafi wajen aikin shi da na tashi daga bacci na wajen karfe goma sai na cire kayana da niyyar zan shiga wanka sai na kwalawa amina kira ta ce min gane anti ce mata sinsina bayana ki ji wari me yake yi ita ma aminan abin ya ɗaure mata kai ta ce min anti me kika ce min na maimaita mata abin da na ce ta sinsinani ta ce min kai anti ni fa ban ji wani wari ba sai kamshi ma da na je kina yi na ce mata aiki ba kya rena kamshi sai na juyo mata kafata na ce ta sinsina na ma ta ce min wallahi ni ban ji wani warin komai ba sai kamshi na ce wani kamshi amina ban fai wanka ba yanzu zan yi amma ke ce ina kamshi to ya yusuf kuwa muka yi zaman mu a haka kowa ya bar wa zuciyarsa damuwarsa kawai dai wani irin zama muka shiga kowannenmu yana ji da damuwar zuciyarsa ranar wata laraba bayan ya dawo daga wajen aiki muna zaune ni da shi yake faɗa min wai ya yi binciken wani likitan mata an ce ƙwararre ne sosai ya ƙware akan aikin shi in dai akan mace ne sai dai kuma ya tashi daga kano dr abu alhassan ya buɗe asibitin shi a abuja Shi shine nake so mu je mu gan shi gobe alhamis mu shiga jirgi mu je abuja mu gan shi don ba san inda za a dace ba yana dubana da saurare na ya ji abin da zan ce ne murmushin karfin hali na ce gaskiya ya yi su ba zan je ba domin ni na tabbatar wa kaina ba na jin wani wari don ni ban taɓa ji ba haka kawai ka dinga ɗaukata kana kai ni wajen likitoci kana wulaƙanta ni mun je wurin likita mun ƙara zuwa duk binciken da ya mun ya ce shi bai ga komai ba kai ne dai kake tare da wata cutar da take damunka haka kawai ka ɗora min shari ka ɗora min cuta wai yaya ni ka cewa ina warin jaɓa ni ban taɓa ji na ina wari ba na dube shi sama da ƙasa sannan na ce yusuf ba fa zan iya zaman haƙuri ba saboda ina ƙaunaka sai abubuwa su yi ta faruwa in yi ta haƙuri kawai kawai ina yayyarin ta da ni in zauna ina zaman haƙuri wata cutar ta je ta sarƙe ni to ni fa na gaji ihe in ma dai rabuwa za mu yi to mu rabu kawai dama kenan ka san cutar da za ka yi mun shi ya sa ka sanya ni na ya alkawalin ba zan sanar da magabatanmu ba ko me ya faru da mu to gashi nan ina cikin wani hali amma na kasa sanar da magabatanmu Allah ya taimake ni ban yi maka alkawarin ba zan ƙara cewa ka sake ni ba to yanzu ka sake ni ni na gaji da yaudaran nan kullum ka dinga gaya min cewa kana so na kana ta. ka cika ni da daɗin baki da maganganu masu daɗi su ka iya amma dama can ni ce nake son ka kai ba ai ba za ka iya tsayawa ka so wata yarinya ba kamata saboda ka riga ka saba da ƙadangarun bariki mata ɗika-ɗika wanda ma suka fi ka a girma dama dai na yi nazari na ka so ne ka cika wani muradin ka a kaina to ka cika bukatar ka ta biya kana so ka yi kwana zuwa inda ka saba harkokin sharholiyarka to in gidan kake so in bar maka ka ji daɗin duniya ai ba sai ka yi min wannan ba wai ka kasa kwanciya da ni ina yi maka wari to me yasa tun farko baka taba ce min ina yi maka warin ba sai yanzu saboda ka ɗebi abun da kake son ɗiba ka gama sai muryata ta fara rawa sai hawaye shar shar dama tun da na fara magana ya yi yusuf shiru ya yi bai iya ce min komai ba kukan da nake yi shi ya daɗa tayan masa da hankali duk ya daɗa ruɗewa a kan ruɗun da yake ciki ya riƙi min hannaye na duk guda biyun yana kallo na sannan ya share min hawaye na ki haƙuri ki haƙuri safiya ina son ki ina son ki kamar raina da yaudara da shari da komai ma da kika ce ina miki na yadda in har kin tabbatar wa kanki haka ɗin ne to ki kai ƙara ta ga mai duka kin san dai Allah yana gaggawa karɓar addu'ar wanda aka zalunta ko don haka ki yi haƙuri gobe za mu tafi Abuja mu sake ganin likita ya sake zura min idanunsa yana tambaya ta in amince na ɗaga masa kai alamun na amsa to washe gari alamai jirgin safin muka shiga don haka da wuri muka isa Abuja ba mu samu matsala ba ta wajen gane asibitin dr abu alhassan mun kuma sami ganin shi gaskiya likitan ya kware a kan aikinsa yana da kayan aiki sosai ya yusuf ya yi masa bayani dalla-dalla kamar yadda ya yi wa likitan kano gwaje-gwaje kan an yi min su kala-kala bincike sosai aka yi mun a otal muka sauka dr abu alhassan da ya gama dukkan gwaje-gwajensa ya tattara sakamakon gaba ɗaya abin da ya ce ina da cikakkiyar lafiya don bai ga wani ciwo ba sai ciki da nake ɗauke da shi na sati shida da kwana uku a ranar muka kammala muka dawo gida shi kam ya yusuf ya rasa abin da zai ce mun ni ma kuma na rasa abin da zan ce masa haka muka zauna muna yi wa juna kallon kallo kowannenmu da abun da ke damun zuciyarsa abubuwa da yawa duk sun canza ba na masa magana a hankali sai cikin ɓacin rai ko in gaya masa baka na kuma daina masa ladabi komai gatsa-gatsa nake masa shi kam ya biye min duk abin da nake masa shanyewa yake. kawai tunani ya bani ya gama yayina watakila ko gidan yake so shi kadai ya ringa kawo matan banza yadda ya dinga yi a kaduna shi kam yaya lallabawa yake yana kakkauce min ko mai zan faɗa baya taya ni na so ma in daina kwana ɗaki ɗaya da shi to sai dai kash ni ɗin matsoraciya ce don haka na kasan hakan don haka sai nake shimfiɗa bargo a gaban gado in kwanciya ta yi ta bani haƙuri da rarrashi na kan in dawo bisa gado naki na ce ka banni kawai kada in dame ka da wari ko ko ka fi son ka yi ta kwara min amai a jikina sai shi ne ya haƙura ya bar min gadon yake kwanciyarsa a bargon ya ce min ki hau ki ki kwanta duk gadajen da ke gidan nan ai ki ne don ke aka ajiye su sai dai kuma wallahi duk abin da nake masa na kuntatawa da rashin mutunci yi kawai nake amma wallahi so da ƙaunar da nake masa suna nan daram a cikin zuciyata yi kawai nake don in ɓata ransa kamar yadda wulaƙanta ni kullun dare ba wani baccin kirki nake yi ba sai in yi ta tunani da sake-sake na irin rayuwar da muke yi ne da yusuf ina kuma ta neman hukuncin da zan yanke masa to masu haro bari mu kwana nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba muna maraba da sharhi shawarwari ko ra'ayoyinku a dandalinmu kaman zuwan shiri na gaban nake cewa assalamu alaikum